A taron manema labaran da ya kira a washe garin taron da ya bayyana shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar model Lumana a zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020, tsohon firaminista Hamma Amadu ya jaddada cewa batun shiga wannan zaɓe ba fashi. La première c'est qu'il faut être nigérien d'origine. Je suis nigérien d'origine. ya ce kundin tsarin mulki a sashen sana bakwai ya bayyana a fili karara cewa sharaɗa biyu ne aka gindayawa masu neman shugabancin ƙasa da farko ya zama dole mutum ya kasance ɗan nishar na asali a cewarsa wannan sharaɗi ya cika shi sannan ya ƙara da cewa dokar ƙasa ta bayyana cewa ɗan nijar na asali shine wanda iyayensa 'yan ƙasa ne da aka haifa a nijar Sharaɗi na biyu shine mutum yana da 'yancin shi na ɗan ƙasa da na siyasa, shi ma wannan 'yanci yana da su a cewarsa. Wataƙila za ku ce kotu ta yanke min hukuncin zaman wakafin shekara guda, to amma wannan wani abu ne da abokan gabar siyasa suka kitsa da nufin kawar da ni daga fagen siyasa, saboda haka suka buƙaci alƙali wato prokurar ya ɗauki irin wannan mataki a kaina, amma kuma sauran alƙalin da ke da alhakin yanke hukunci suka yi watsi da wannan buƙata. le procureur en a exprimé le vœu à la demande du gouvernement. Tuni dai furucin na tsohon firaminista Hamma Amadu ya janyo martani daga jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, Saraji Isaka na daga cikin jigajiganta. Hamma Amadu na da matsala tare da kotu sun sayi jarirai tare da su 'yan siyasa ba shi kaɗai bane ke cikin wannan tsari. An yi shari'a an hukumta shi ya je ya yi shekara kusan guda a gidan yari ya an tsare shi. kuma mu nan a ƙasar Nijar doka ta ce duk wanda aka yi kwandanan shi shekara guda ba ta yadda za a yi iya takara ya sani inda yana iya takara me yasa bai ce ba zai shugabancin partin shi ba kongare suka yi ba a doso Hama Amadu ya yi ikirarin cewa akwai yiwuwar abubuwan da suka faru a ƙasar Mali su wakana a Nishar muddin aka hana masa shiga zaben da ke tafe. Nous devons revenir au vrai démocratique. ya ce ya kamata a dawo kan turbar demokradiyya a dawo kan hanyar haske a koma kan hanyar shugabanci domin jama'ar ƙasa ba wai maganar ɓangaranci ko wani gungu ba aiki ne da ya rataya a wuyan al'umma saboda haka waɗanda ke tunanin ina kira ne ga sojoji to su cire wannan tunani daga kawunansu domin a cewarsa shi ɗan siyasa ne kuma farar hula sabili kenan komai nasa ya tahallaka ne akan ayyukan fararen hula to sai dai jam'iyyar ta pnds na kallon wannan a matsayin wani turji in ji siraji isaka shi da kashi ya san wannan magana da yake ai ba magana ba ce wadda hankali yake ya ɗauka ƙasar Nijar da Mali ba ɗaya ba ne ba. Matsalar Nijar batta da matsala ko ɗaya da 'yan siyasa ko ba matsala na abin da ake ce ma governance. Wannan kace na ce na tsakanin madigar jam'iyyun da ke mulkin Nijar PNDS tarayya da tsohuwar kawarta model Lumana madigar jam'iyyun hamayya wani abu ne da ya fara jan hankulan masu rajin kare demokradiyya irin su Nasir Saidu na La Voix de Sans Voix. In ka diba siyasa ta ƙasar yau an karkata ta an maida ta siyasa ta Bazum da ta Hamma, siyasa ta Lumana da tarayya kamar dai su ɗai ne yau a cikin Nijar kamar dan takara biyu ne kawai za a yi cikin Nijar wanga abu a ganin mu ya kamata a ce an dakanta shi ko kuma masu iya tsawata su tsawata saboda kasar mu kar ta fada cikin hatsari wanda duk muka ganin sauran kasashe sun fada cikin Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar